yau lahadi 22 ga watan rabi'in al'awwal hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da goma ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na 29 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin al'amnul fikri wa asarar shari'at islamiyyati fi ta'azizi wallafan ma'ali sheikh al'ustazu doktor abdurrahman buna abdullahi sudais الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد الحرم والمسجد النبوي imamun wa khatibul masjidul haram Allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan gwa ba su manta ba mun shiga fasli na uku da ke mana bayani akan dauru shari'a fi ta'azizil amnil fikri rawan da shari'ar musulunci ta taka kuma take kan takawa wajen buwa yadda al'amnul fikir duk mutumin da yake son al'amnul fikir ya tabbata kuma ya amfani dole sai ya gabatar da girki aƙida ingantacciya a cikin zuciyar al'umma aƙida ingantacciya ita ke jagorantar tunaninka da jagorancin ra'ayinka duk tunanin da kai wanda ya saba ma wannan aƙidar to tunani ne zai zama ce. ana rasa aƙida mai kyau ko to tunani zai zama mara kyau ko da za ka yi da'awar kana da aƙida mai kyau amma in ya zama tunaninka ba mai kyau ba ne to wannan ke ƙaryata abin da kake faɗi kun gano wannan dole tunani ya zama mai kyau idan ana son aƙidan da ke cikin zuciya a ce ita ma mai kyau ce to wannan ya sa kafin tunanin to sai shari'a sai ta lallabo sai ta girki aƙida lafiyayya a cikin zuciya yanda duk tunanin da mutum zai yi to tunanin zai zama mai kyau ne misali inda za tambaye ka a ce wai me ke sa in mutum ya tusa a jita da wari me sa kumburi ne wanda yake cikin uwar hanji inda yake tattare da mai ba haya to iskan da zai fito ta wannan wurin zai biyo yana ne yana bi ta kan wannan kashin ne to shi ke fitar da irin kashin da ke cikin uwar hanji irin warin da tusan zai kun gaji mutum ya yi tusa bai wari ba ba komi ne a cikin uwar hanjin ba komi ne kuna fahimtar wannan to idan ya zama cewa aƙidan mutum mara kyau ne to tunanin da zai shi ma kamar fitowar wancan tusa ne ta wannan horse ɗin da ke ɗauke da kashi dole zo da wari ko to haka tunanin shi dole ya zama mara kyau ne shi ya sa da mutumin da aƙidin shi ta gurɓace da munafiki da azalimi da fasiki waɗannan tunaninsu marasa kyau ne kullum tunaninsu yana zuwa a gurɓace ne shi yasa idan aka ce a jingi ne aƙida ko to kana son ka ce a jingine tunani mai kyau da ci gaban al'umma nagartacce ne shi sa hatta gwamnatoci da suke nada mashawarta suke sa ministoci da kwamishinoni wallahi in ba a samu masu aƙida mai kyau ba ko tafiyan za a yi ta tafiya ana mata kafan ungulu ne ba inda za ta saboda kowa zai zo da mummunan tunanin shi da mummunan nazarin shi kuma zai gurgunta wannan abin da ake son a gina yanzu nan ana fasan al'umma ne ta zama nagartacciya karka ce wai ai wannan a musulunci hatta a wannan demokaradiyyar in ba a samu mai aƙida irin na musulunci aƙida ingantacciya ba ba zai iya ba tsarin da ake gudana amincin da ake son ya zama da shi wajen alkinta dukiyan ƙasa da samar da tsaro samar da ayyukan yi amintar da al'umma da sauransu ba duk ba zai iya yi ba saboda tunanin shi mara kyau ne saboda da shi gurɓatacciya ne shi ya haifar da wancan jama'ar annabi mai yiwa a ɗan wannan ɗan taƙaitaccen waiwaye da muka yi mun fahimci mahimmancin girka ƙida kafin komi ko? sai malam ya ce hazal iman huwa ɗariƙul mu'addi ilal amni wasu salama wan najati wannan imanin da ake son a tabbatar da shi shine hanya ɗaya tilo da zai kai zuwa ga aminci da zaman lafiya da kuma tsira li'annahu tsarikun mustaqimun la'i waje fihi kuma shi ne hanya mai kakke wanda babu karkata a cikin shi amma gairuhu min at malin ya ce. amma wasu hanyoyin da ba wannan hanyar ba yi addi ilabdiya ba inda zai kai al'umma sai cikin lalacewa da kuma gurɓacewa da fadawa cikin hasara walhayara da samun kai cikin ruɗani walittirab ka ga mutum ya gaza tsayawa da kasan shi yana faɗi tashi yana fagamniya ya rasa menene tudun kamawa bai da madafa sam ya haifar da wannan shine in babu imani na kwarai shi yasa idan ya zama gwamna ya ɗibo kwamishinonin shi waɗanda akwai mashirkai a cikinsu ko mashawartan shi ko na kusa da ke juya gwamnati ya zama akwai mushirikai akwai 'yan bidi'a akwai fasikai akwai azzalumai ta rantse da Allah ba za ta taba ba shawara kyakkyawa ba dole sai an samu masu aƙida na ƙwarai in ba haka ba kaga wani abin da ba ya faɗa wallahi shi zai faru haka idan aka tafi sama shugaban ƙasa yi wannan kuskuren haka shugaban ƙaramin hukuma haka sarkin gargajiya haka malam mai wa'azi haka attajiri mai kamfani haka koma waye haka ba sai an samu matsala yasa da awwalan ya du'atul islam aqida ita ce a farko mutane suna cewa mun cika lokutanmu da darassoshinmu da karantar da aƙida kila a daidai wannan lokacin kowa ya gane mai mu na yin haka ce ranar litini kuna karanta risalatar tadmuriya aƙida ce ranar talata kuna karanta sharhu suna na barbahari aƙida ne ranar laraba kuna karanta tarihin sahabbai aƙida ne ranar alhamis da juma'a kuna karanta mai hikimatun minar tarih aƙida ce kan ku kalle shi a matsayin tarihi a ƙida ne ake girkawa laraba da asuba kuna karanta kitabun shari'a a ƙida ne an gani ranar juma'a da asuba ana karanta tarihin annabi a ƙida ne ga sharhu sunna a ƙida ne muslim muƙaddiman kitabun tauhid kitabul iman aƙida ne duk in aka yi sakaci da wannan duk abin da kuka gina babu aƙida mai kyau ko wallahi waƙiya dai ba inda zai ci ba inda zai ci Allah maɗaukin sarki kiyaye waye da ilal haufi alan nafsi wal mali wal mumtalikat rashin wannan aƙida na kwarai ba abin da zai kira ko ya kai al'umma sai cikin matsanancin tsoro mutum ya zama yana jin tsoron kan shi mai zai iya samun shi yana ji ma kan shi tsoro yana ji ma dukiyan shi tsoro yana ji ma duk abin da ya mallaka na kadarori da iyalan shi mai zai ji ya komo yanzu duk waɗannan da suke kashe mutane shigarkuwa da jama'a sace dukiyoyin al'umma kaje ka bincika ba su da ƙida mai kyau ne na musulunci in sa da shi ba za su yi ba waɗanda ke sace dukiyar gwamnati su ma haka waɗanda ke haka kowa su da shi ne in akwai wallahi mutum ba zai yi ba wa haza su sirati mustaqiman fattabi'u Allah maɗaukin sarki a cikin suratul al'ami a aya ta ɗari da da hamsin 153 yake cewa kun ga wannan ita ce hanya ta madaidaiciya ku bi ta wala tattabi usubula kakku sake ku bi wasu hanyoyi fatafarraka bikum an sabilihi sai su raba ku da hanyar Allah kenan kunga ga ashe akwai aƙida wacce ba ta Allah ba ko? Hmm? akwai aƙida tawa kuma ta Allah shi za da ce wannan hanyar ita ce ta ku bi ta akwai wasu hanyoyi kuma mai kar ku bi su in kun bi su za su raba ku da tawa dole zan tabbatar da kai kan aƙida na kwarai ko ba cewa ah, ina da aƙidan ahalu suna ba da baki ba sai aƙidan ta zauna an ji magana irin na masu aƙidan tare da kai sannan gaɓoɓinka ya zama suna aiwatar da abin da wannan aƙidan take kira zuwa gare shi ne a lokacin ne in wannan ya nuna ya nunar da jikinka da zuciyarka da hankalinka da tunaninka to shine za a samu tunani mai kyau tare da kai in ana 50-50 akwai son zuciya akwai ra'ayi na ganin dama wannan duk kayan aiki ne na aƙidin mutazilinci rafidanci hawarijinci da sauransu don su ne abin da ake fara girka miyagun aƙidu da su to sai an cire maka su duka sai ce zalikun wasakun bihi kun ga waɗannan bayanai to su ne umarnin da muke maku in ji Allah la'allakum tattakon tabbas in kun bi so za ku zama masu tsoron Allah wa ta'ala har ila yau Allah maɗaukin sarki ya faɗa cikin sotin nuri a aya ta hamsin da biyar cewa wa'adallahu na amanu minkum wa amilu salihat Allah maɗaukin sarki ya yi alkawari ga waɗannan da suka yi imani daga cikinku kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai kun ji ƙa'idar imani da kuma aiki na kware <clears throat> sai imani ya tabbata <clears throat> abin da imanin ya girku da shi shine abin da zai biyo baya shine zai zama aiki na kwarai na gaɓai ne aiki na kwarai na magana da baki ne da sauransu to wani alkawari Allah ya masu shi ne ce na humfil ardi wallahi Allah zai shugabantar da su a bayan ƙasar nan to in muka tsaya daga nan kafin Allah ya shugabantar da su ashe wasu ne ke shugabancin haka ashe wasu ne ke yi idan waɗancan suka sauka kan wannan tarban na imani da aiki na ƙwarai to kai tsaye Allah zai canza su ya kawo wasun da ba su ba su ne suwa su ne ku da kuka yi imani kuma kuka yi aiki na kwarai sai ce kamar takhlafan ladina min qablihim kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya halifantar da waɗanda suka zo kafin su ku gano wannan karka ce wani ya rika madafin iko akwai takardu a hannun shi akwai kudi akwai jami'an tsoro akwai makirci akwai wa ƙarya ne da kai fir'auna ba nan musa ya zo bai da kowa amma sai da karya gwamnatin fir'auna ka'idan imani ƙa'idan aiki na kwarai in ka sauka kan imani da aiki na kwarai akwai matsala sai ce na yumakkinanna lahum dinahum ta ba lahum kuma Allah maɗaukin sarki zai tabbatar da su a kan addinin da ya yadda kaɗai shi ne za a yi nasara a kan shi wani yubaddilan na hummin ba'a da haufihim amnan sannan tsoron da suke ciki a baya Allah zai canza masu ya koma ya zama aminci ya abu ne. za su koma ba kowa suke bauta ma ba ni, la ko na bi shai'a ba tare da hada da kowa ba to ku kalla abubuwa nawa ne Allah maɗaukin sarki ya nemi aimashi shi kuma nawa zai na farko imani kana rike imani kayaki shirka shi ne ya abu dole ni la ko na bi shai'a na biyu bayan imani sai aiki na kwarai suke nan kwaya biyu duk mutumin da zai aiki na kwarai zai nisanci zalunci zai nisanci fasikanci zai nisanci abin da ya shafi son zuciya iyakansa nan kwaya biyu duk wanda ya wannan Allah zai shugabantar da shi a bayan ƙasa zai ba shi daman bin addini na kwarai zai canza mai tsoro ya zama aminci sannan zai bauta ma Allah ba tare da jin komi a ran shi kun gano wannan to ba abin da zai samar da wannan sai imani to sai ga tunani da shawarwari da ayyuka nagartattu suna ta fito a ƙarƙashin wannan Allah ka sa mu dace wa hadhihi ayatul karima fiha Hauwa sadiqun sadiƙun Allah azza wa jal ce wannan aya akwai alkawari na gaskiya da Allah madaukin sarki yayi li ibadihi ga bayin shi alladina tawat qulubuhum ala khisal al-iman wa arkanihi wanda zuciyarsu ta riga ta tattaro ɗabi'un imani da rukunin imani baki ɗaya ولانت جوارحهم بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم sannan gaɓoɓinsu kuma suka yi laushi wajen bin dokokin Allah madaukin sarki kai tsaye wastabagat hayatuhum bil amali salih sannan suka rina rayuwarsu gaba ɗaya da aiki na ƙware بأن استقاموا على حدي على حدي كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم sannan suka tsaya cik suka daidaitu a kan shiriyan alkur'ani da kuma sunnar annabi wa'adahum to Allah madaukin sarki sai masa alkawari an yi makina lahum fil ardi cewa lallai zai ba su cikakken dama a bayan ƙasa wa hom kuma zai khalifantar da su fi ha a cikin duniyar wa an hala halahum aminatan wannan yanayinsu zai juya cikin aminci yan amuna ha bil istiqrar za su ni'imtu su ji daɗi ta hanyar zama ba abin da yake firgita su ko ya tayar masa da hankali ba da an kano yamuju na filhaufi wal faza'i bayan da suna kaiwa da komowa yadda kasan juyawan igiyan teku cikin tsoro da kuma tadan tashin hankali dan da nasi Allah ya canza masu, wancan tsoron tashin hankalin sai ka neme shi ko sama ko ƙasa babu shi kun gano wannan me zai haifar da wannan Allah shine imani shine falyabudu rabb hazal bait saboda haka su bauta ma ubangijin wannan daki alladhi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su da suna cikin yunwa wa amanahum min khawfin kuma ya amintar da su daga tsoron da suke ciki idan al'umma Allah Maɗaukin sarki masu wannan sha tara na arziki suka ƙi to yana nan zai canza musu da libasar ju'i wal khawfi bima kanu yasna'u Allah Maɗaukin sarki ya kiyaye ya yace wal amnu al muradu fil aya huwal amnu shamil wa huwal alladhi ja'at an nusus ash-shar'iyyah tunawwihi bi sha'anihi wa bi asbabihi ma'ala yake cewa shi al'amnu wannan amincin al-murad fil aya wanda ake nufi ko aka nufa cikin wannan aya huwa al-amnu shamil shine aminci gamamman aminci wai aminci ne wani abu kwada gamamme wa huwa alladhi ja'at an-nusus ash-shar'iyyah shine abinda nasoshin shari'a suka zo tunawihi suna nuni zuwa gare shi suna ta nannagawa bai sha'anihi wa bai asbabihi suna faɗin yadda yake da kuma abin da ke sabbaba shi wa taqarrul wujudihi bi wujudul iman sai su haɗa samu wancan amincin ku to dole sai an samar da imani wal amalu salih da kuma aiki na kwarai min jihatin a ɗaya jiha in dai ga imanin to dole sai aiki na kwarai ya biyo baya in ya zamanto ba imani ba aiki na kwarai to layi zai taso ba inda za a je sai musiba ya faru an gano wannan wata hazuru min fuqdanihi sannan a lokaci ɗaya nasoshin suke jan kunne cewa a hankali kar a waye gari fa an wannan imanin wa huwa mutadammanun li iddati anwa'in min al-umur تختلف باختلاف أسباب الخوف ما yake cewa wa huwa mutadammanun li iddati anwa shi wannan bayanin yana tattare da nau'in abubuwa daban-daban na amincin da takhtalifu bi ikhtilafi asbab al-khawf yanayin sababin tsoron to in imani na kware zo kuma sai canza ka irin amincin da za a samu yanzu da da mutane suka saki Allah abin da muka sani yake faruwa shine barayi ake samu su je gona su sace amfanin gona su tsere ba shi kenan ba ana nan imani na baya-baya sai ka zo da amfanin gonan gida barawo ya zo ya haure ne ya sace na rumbun ana nan aka fara samun waɗanda su su sane ne su fizga su tsere da gudu ba kai ko'ina ba aka fara samun 'yan kwanta-kwanta 'yan bashi da makami da makamai ana tafi matsaloli suke ta faruwa yanzu an zo da dubaran mutane ba za su yawo da kudi akan hanya ba ana tawayo barayin sai suka canza salo za su biyo ka har inda suke inda kake tafi da kai a ji kudin a banki a kai musu haka ne inda za a saci dubu hamsin dubu ishirin ne su tsere a guje yanzu su ce miliyoyi yanayin lalacin waƙi da ku yanayin canza tsoron da zai zo lokacin da kafin a fara cewa su hama alloli ne jama'a akwai kidnappers kama robert ne kaɗai muke da su an fahimta yadda bala'in ya zo mana yadda musiban yake yanzu kai ta lissafi ƙida na lalacewa ku sai Allah ya jarrace ku da wani musiban da ba za ku iya magance ta ba kuma gwamnati ta yi shuru ta rabu da wannan aƙidan tana yana ta tafiya a haka daga ran da jama'a suka mai da jinin musulmi ba wani abu ba a tsarin musulmi jini ya zuba a kashe jarirai a yanki jikin ɗan adam a je a yi tsafi ai kaza ai kaza sai Allah ya sako muku mace-macen da ba za ku iya ɗauka ba wannan tsaface-tsaface da ake yi da jikunan jikin bil'adama a kashe yaro a cire kaza ai kaza ai kaza haɗuwan waɗannan bala'o'i ne Allah maɗaukin sarki ya turo waɗanda za su kashe ce ma Allah suke mariki aiki ba kuna za kuna tsaface-tsaface wajen boka ya kuna ce musu malamai ba wannan yana fasa ta Allah saboda ilimi siffan shi ne idan Allah madaukin sarki ya dauki malami ya bashi siffan shi to bai halatta ka dauki wannan mugo siffan ka je ka siffan ta wani wanda bai cancanta ba in kai wannan ku sai Allah ya sako maka musiban da ba za ka iya dauka ba sai ya fi karfin ka an gano wannan da kyau ku Allah ya kiyaye malai ce fal'amnu shamil fil haqiqa mutanawwi'un ila anwa'in adida malace shi wannan aminci na haƙiƙa to ya nau'anti ne nau'i nau'i daban-daban mutanawwi'i asbabihi menene nau'in da ya samar da shi amincin to haka zai ta zuwa nau'i bayan nau'i wa muqtadiyatihi da kuma abin da yake hukuntawa shi yasa kun ga idan Allah madaukakin sarki ya tashi kawo muku aminci zai zo muku shi ta fannoni daban-daban ne ba ta irin nau'in da kuke sarewa amma matakin farko da kowace gwamnati ya kamata da fara ko shine yakan waɗannan miyagun akidin da tabbatar da akida mai kyau in aka yi to za a yi nasara in ba a yi ba fa wallahi matsala na tafi shi yasa mai ahalar ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani farkon abin da yake wajibi imaninka ka gyara shi Allah kafin komai biyu baya in dai ba gyara imanin nan ba ko akwai matsala shi za salaf in sun rubuta littattafai sai ce babu ma yantiku bihil alsina wa ta'amalu bihil jawarih wa ta'taqiduhu al-afida min wajibi umuri diyana risala kenan da kida ke farawa ana aje aƙida a baya to al'umma sun zauna a gidan baya kuwa musiba ya faru amma yau malaman da ke karantar da aƙida su ne wanda ake fara tsana ake fara ƙi ake fara gaba saboda siyasan ku bai ɗaya ba ra'ayi da sani bai ɗaya ba nan da nan sai ga gwamnatoci da masu arziki da sarakuna waɗannan malaman suke fara sa makaran tsana a gaya mai da za a nasara a kafa Allah ya kiyaye waɗannan bayani malam su dai ya suna cikin littafin al'amnul fikri da turki shafi na shafi mun gano wannan da kyau ko? to kun ji matakin farko na shari'a wajen tabbatar da al'amnul fikiri kuma kun ji dalilai da dole sai an ɗauki wannan mataki na farko na gina mai aƙida sannan al'amnul fikiri zai zo in aka ce a bar magana kida zai haifar da saɓani a kama wani abu ko kun ba zaman lafiya har abada kuma ba za ku taɓa zuwa da kyakkyawan tunanin da zai fidda da aya a rogo ba mun gane ba za ku iya ba to mataki na biyu sai Allah ke mu karatu na gaba da za ku je ku zo abin da shari'a ta tabbaka domin tabbatar da al'amnal fikri subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum